lura da wasu abubuwa ba mu samu damar yi ba na farko dai akwai shawari ni da suka shagaltar da ni ban samu damar in tsaya in yi wannan aikin ba kuma aiki ne mai faɗi wanda ya kamata a ce na yi to ban samu damar yi ba na biyu cikin abin da ya ƙara sani ka in yi shi na ga risala ce ya ƙarama ba sai mu mata wani muƙaddima mai faɗi ba kuma in dai muna nan littafan ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala za mu karanta su masu ɗimbin yawa insha Allah ta'ala ina jin mun karanta ɗaya ko a cikin masail ɗinsa wanne ne muka karanta in ba ku manta ba hmm? sharhu hadisi yatba'u al-maita talatu to to rasailin al-imam ibn rajab suna da yawa a taƙaice kafin mu ci gaba bari mu dan ba da takaitacce kafin mu shiga asalin littafin fadl ilmi salafi ala ilmi khalaf bari mu ba da dan takaitaccen tarihin al-imam na rajab alhamdulillah ala al mu san sunansa ana masa da laqabi da zainuddin zainuddin zain ado kusan a irin waɗannan kuhun ɗin haka ake ma malamai lakabi شيخ الإسلام التيمية أن شيء ما ستحي الديني أنت يا يشي وإنما سماني به أهلي هو إنما لقبني به أهلي يشي والله ما نين شيء أشي من تقي الديني بقى عندنا مقباتا عجيب مني أشي شيء من تقي الديني الإمام من رجب زين الدين الإمام من كثير عماد الدين الإمام من القيم شمس الدين الإمام الذهبي شمس الدين al'imam al'iraqi zainuddin da sauransu ana suna da irin waɗannan haka ko ai masu a ta'alimi ga su nan ya kaji an ambaci sunan wanda ba faɗin mishi wannan din ɗin ko burhanuddin to su. to ana masa laƙabi da zainuddin ana masa kuma alkunya da abul faraj abul faraj faraj da fatahar ra'un al faraj shine yayi wa bakin ciki Allah yi mana sunansa Abdulrahman sunan babansa Ahmad sunan kakansa ne Rajab to sai ya zama shi Rajab din ya shahara sai ana masa laƙabi da Ibn Rajab kawai mun gane ai sunan kakansa na biyu Al-Hasan asalin su yan Baghdad amma daga baya suka dawo suka zauna a dimashku sannan al'imam ibn rajab ibn rajab an mazhabin hanadila ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma hambaliya aiki domin yana da littafin mujalladat da ya rubuta tabaqatul hanabila tarihin duk malaman mazhabin hanabila tun daga al'imamu ahmad bin hanbal har zuwa malaman zamaninsa ya musu tarihi Ibrahim ibn rajab alhambali an haife shi a hijira na da shekara 736 736 aka haife shi kuma an haife shi a baghdad ne bagdad ta iraq daga baya suka yi hijira suka dawo da shi da mahaifansa da 'ya'yan da sauran 'ya'yan babansa suka taso suka dawo dimashku mun gane babansa malami ne mahaddacin alkur'ani shi yasa ake ce masa ma'al cikin malaman babansa akwai akwai Zainuddin al hmm. ya karatu wajen Zainuddin al har har na Rajab da kansa yana faɗi yake cewa qara'a alaihi abi wa ana hadirun fil min umri sai babana ya karatu wajen zainuddin al-iraqi ni kuma ina nan a lokacin shekaru na biyar shi yasa malamai in suka kashi lissafo malaman al-imam ibn rajab al-hanbali suna kawo zainuddin al-iraqi an gane ai to al-imam ibn rajab yana da littafai da ya rubuta a cikin malaman sa kai akwai al-imam ibn al shine malamin sa wanda ya fi shahara da shi ya yi rayuwa da al'imam na rajab al'imam ibn al-qayyim har Allah ya karɓi al'imam ibn al-qayyim ya karbi ilmoma a wajensa da yawa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kara al'imam al suka goyi bayansa suka yada fahimce-fahimcen al'imam al wato ɗalibi ne mai albarka ya rayu rayuwa ta neman ilimi shi al'imam na rajab alhambali sannan kuma shi aqida in ingantacciya aqida shi ta salaf ba a tuhumar shi a wani abu sannan kuma malami ne na fiqhu sannan kuma gashi malamin hadisi sannan gashi malamin tarihi sannan gashi malamin malami ne na ilmu sulu ya yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa ya yi sharhin ya fara sharhin buhari ya rasu da allah maɗaukacin sarki ya sa ya gama sharhin buhari ana jin da ba wani sharhin da zai kai sharhinsa saboda a kitabul jana'iz ya tsaya a kitabun jana'iz ya tsaya kuma sunan littafin ta fatul bari shine al-imam hajar al shi kuma yazo ya ɗauki wannan sunan kuma ya tafi akan kusan tsarin sa sai dai shi ya yi ikhtisari sosai takaitawa yi da kake ganin fatihul barin al na ibn hajar al-asqalani mujalladi 15 ko mujalladi hudu to ikhtisari ne yi na fatihul barin ibn rajab sannan ya yi sharhin tirniti amma ya lalata cikin yana cikin turasul islamiyyul mafhum a lokacin da aka fitina ta tatar waɗanda suka zo a bayan ƙarni na takwas an san fitina tatar ƙarni na biyar ƙarni na shida ƙarni na bakwai suka ce sun yada ta kubbansu suka ce sun musulunci to an sake samun wasu da ake ce musu fitnatu taimur waɗanda suka zo garin dimashku sham suka kama dimashku to a wannan lokacin aka littafan wannan littafi na sharhu tirmidhi na al-imam ibn rajab al-hanbali eh, ibn rajab al-hanbali ya bata domin wannan littafin sharhu tirmidhi sharhu tirmidhi shi kan shi babban littafi ne sannan yana da sharhu ilal tirmizi a ƙarshen tirmizi akwai kitabul ilal as to ya ware shi kuma ya masa sharhi sannan cikin littafansa shahararru akwai sharhu hamsin hadisan fi jawami kalim wanda asali littafin al-arba'un an-nawawiyya ne ya dauka ya tsara hadisai guda takwas daga 44 42 kai na al-imam an-nawawi sai ya ƙara guda biyu guda takwas sai suka zama hamsin sai ya sa masa suna جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم سنة اللي تافنسا سنة نجتشل تفنسا شعبو أقوين خائف المعارف سنة نجتشل تفنسا شعبو أقوين أحكام الخواتي sannan yana da wani tsari na ɗaukar hadisi ƙwara ɗaya mai masa sharhi daga ciki akwai wanda muka karanta sharhu hadisi ya tafi ulaita talatu sannan yakan ɗau aya ya rubutu a kanta ya sharhinta kawai ya tafsirinta yana da littafi mai suna abin nan sharhu qawlihi ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama sannan yana da sharhu hadithi ma bi ibani ja'iani sannan yana da sharhu hadithi ikhtisam al-mala'i al-a'la sannan yana da sharhu hadithi bu'istu bayna yadayhi sa'a da sauran littattafai masu ɗimbin yawa masu albarka wanda suke masa shaida a kan cewa shi malami ne wanda ya zama ƙwararren malami domin duk abin da al'imamu na rajab alhamdali zai yi ba za ka ga abin nan ba daga cikin littattafai masu ban sha'awa wanda ya kamata cikin ambata akwai alƙur'ani fiqhiyya akan mazhabin hanabila littafi ne mai muhimmanci sosai wannan littafin nasa to waɗannan wasu daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da rayuwar al'imam na rajab al'ashkala nake ya rasu shekara ta 795 Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa wannan littafin da ke gabanmu bayanu fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf akan rubuta shi ta bayanu fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf da a ce bayan wani zubin kuma sai a sa fadl ilmi salafi ala ilmin khalaf wani zubin kuma su sa masa fadl ilmi salafi ala al-khalaf ba tare da an bambanta ilimi ba littafi ne mai matukar muhimmanci wanda za mu iya cewa ma a wajen yawma ilaihi al'ummar mu tana buƙatar irin wannan littafin wanda zai shirya da ita ta fahimci abubuwan da ya wajaba mata koya tashin farko sannan kuma me yasa ilimin iliminsu ilimin su ya zama mai albarka waɗanda kuma suka zo ba me yasa ilimin su bai kai na mutanen da suka gabata albarka ba yaya magabata suka ci gajiyar ilimin su ilimin su ya zama mai alkhairi duk wannan littafin na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala zai mana bayanin haka za mu taɓa lashe a cikin littafin insha Allah al'imam na rajab ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim a naku akwai radda in ya kare a nawa kuma babu to addu'a ce dai al'imam na rajab ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin halittu sallallahu ala muhammadin Allah ya salati da annabi Muhammad wa sahbi wa alihi da mutanen gidansa وصحبه ده صحبانس أجمعين قباكي ده وسلم تسليما كثيرا كما ألا مدوك تسلسي أمنشي أمنشي ميوا aka yi buɗe littafinsu da wannan ikhtisarin mun sha bayani akan cewa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa khutbatul haja ba a yin ta a rubuce ana yin ta ne a baki sai su ce khutbatul haja mawdi'uha al kitaba in ka kalla mafi yawancin malamai magabata ba sa buɗe littafansu da khutbatul haja tafsirin ibnu jarir na tabari bai buɗe shi da yana cikin awailu ma kuti ba ko bai buɗe shi da khutbatul haja ba al-muwatta na al-imam malik bai buɗe shi da khutbatul haja ba sahihul bukhari ba a buɗe da khutbatul haja ba sahihu muslim ba a buɗe da khutbatul haja ba sunan tirmidhi ba a buɗe da khutbatul haja ba to sai malamai suke cewa khutbatul haja ana yin ta ne a baki in za a gabatar da wani jawabi sannan kuma ta fi tasiri a lokacin ɗaurin aure in za a ɗaura aure duk mafiyancin hadisan da suka zo a kan khutbatul haja to suna zuwa ne a babi na aure yace amma ba'adu bayan haka fa hadhihi kalimatun mukhtasaratu waɗannan wasu takaitattun maganganu ne fi ma'anar ilimi a ma'anar ilimi wankitanihi da kuma yadda ya kasu ila ilmin nafi'in wa ilimin ghairi nafi' ilimi ne amfani da ilimin da ya zama zai da amfani yanqasimu al-ilmu ila qismayn ilmin nafi'in wa ilimin ghairi nafi' akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin da bai da amfani والتنبيه على فضل والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف kun gani ko da kuma fakarwa a game da fifikon da ilimin magabata ke da shi akan ilimin yan baya ilimin yan baya akwai surutu da yawa a ciki shi yasa sa daga ɗaya daga cin malamai ke cewa kalamu salafi kalilun kathirun naf'i wa kalamun khalafi kathirun qalilun naf'i magabata za su yi maka magana ta kaɗan amma sai ka amfana amma 'yan baya sai su ta surutu kuma surutun nan ka tashi amfanin da za ka samu ɗan kaɗan ne in ma akwai amfanin to wannan littafin zai bayani akan fifiko da ilimin magabata da ƙwarai yake da shi akan ilimin waɗanda suka zo bayansu. Hanakulu wa billahi musta'an ke mu ce alhali kuma Allah ne muke neman taimakonsa wala haula wala quwwata illa billah kuma babu dabara babu karfi sai ga Allah ta'ala da abin da zamu faɗa قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المجه Allah madaukakin sarki ya ambaci ilimi a cikin littafinsa wani lokacin fi makamin madihi ya yabi ilimi Allah ya ambaci ilimi ya yabi ilimi a wani wurin wa huwa al-ilmun nafi'u ilimin da Allah madaukakin sarki yayi ba a cikin littafin sa shine ilimin da ya zama mai amfani wa taratan fi maqamiz zanni wani zubin kuma Allah ta'ala ya ambaci ilimi amma ya ambace shi ne a matsayi na kushe ya kushe shi wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u shine ilimin da bai da amfani ilimin da bai da amfani Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alqur'ani amma ne في معرض الذم في مقام الذم لا في مقام المدح كوشي شيئي فأما الأول أما نفر كن شيني ولي العلم النافع ومثل قوله تعالى كما يدعى الله تعالى يكتشوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أتيه مصر shin yanzu waɗanda suka sani suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi jahilai yanzu ka ga wannan fi ma'aribin dhammi ne au fi ma'aribin madhi fi ma'aribin madah yabo Allah yake yi yanzu waɗanda suke da ilimi za su zama kuma waɗanda ba su da ilimi har ilimin da ake nufi ana nufin ilimi mai amfani wa qawlihi da kuma faɗin sa da yace shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi sab'a kuma abuta ilimi su ma sun shaida da Allah madaukakin sarki ya ukunta shaida bayan shaidarsa bayan shaidar mala'iku sai kuma wa masu ilimi don ulul ilmi fa bidayatan min al-anbiya wal mursalin farawa daga annaba da manzanni zuwa waɗanda suke a baya-bayansu ko mabiyansu wanda suka tafi a kan tsarinsu kaga su ne nan ulul ilmin da ake nufi wannan aya ita ta jawo al-imam al-qayyim ya rubuta littafin sa miftahu dar shahada wa manshuru wilayat al-ilm wal irada juz'i biyu wannan aya ta shahida Allah annahu la ilaha illa huwa she da ya kawo falalar ilimi falalar ilimi falalar ilimi tsakanin alkur'ani da sunna da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in shi da ya kafa lalle ilimi wajen ɗari casa'in in za ka yi wata lacca a kan ilimi to mutum ba zai ce ya wadata da wannan littafi ta littafi da sa'ada ba za ka yi lacca a kan ilimi ita ba za ka duba shi ba a to lacca lami za ta zama lami lami za a rika ji ba za a rika jin daɗin lacca ka amma in ka koma ta littafi da sa'ada wa manshur wilayatul ilmi wani irada to mutum zai je ya ga al'ajaib game da yadda al-imam al-qayyim ya bayani akan ilimi ka san yadda magabata suka ba ilimi muhimmanci halala halala darajoji da matsayai da ilimi yake da su sun kai ɗari da tasa'in da wani abu yana bayani kuma kowanne yana kawowa akwai الشيخ أبنن الشيخ علي عبد الحميد الحلبي الأثري طالب الشيخ الألباني yi ikhtisarin littafin ya sa masa suna fadlul ilm fadlul abubuwan da al-imam al-qayyim yake kawa na labarai da wasu misalai da yake bugawa domin a cikin littafin da sa'ada fa al-imam sai da koma ya zama wani agricultural scientist ya zama wani astronomer kawai ya shiga cikin sararin samaniya kai haddi ya zama zoologist ma kawai ya shiga bayanin dabbobi da hikimar halittarsu wannan littafi ne littafi ne mai ba karamin littafi ba yana ɗaya daga cikin littafin da suka kara kayyama ibn qayyim mun gane To Allah ya ce qa'iman bi kuma Allah ya tsayi da adalci da ya wannan shaida ba da zalunci ya shaida ba wa qawlihi da kuma fadin sa yace wa qur rabbi zidni ilma kuma kace ya Allah ka kara mini ilimi kaga ilman nasiran kenan da manzon sama ya tashi hukun Allah fasara wannan aya ce ko Allah ya ce wa rabbi zidni ilma in ya tashi ne yake cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa' kaga al'ilmin nafi ake nan waƙaunihi da faɗin su da ce ma ya shallaha min ibadihi ulama'u waɗanda bai aka sani kawai suna jin tsoron Allah a bayinsa sune ne waɗanda suke masu ilimi waɗanda suke san Allah sai Allah ya ce ya hasha ba to wannan bayani ne da ake yi mana a game da Qur'ani ya ambaci ilimi a matsayi guda biyu matsaya ta yabo da kuma matsaya ta kushe to nan misalai ne na ayoyi da mana yake buga mana Allah ya ji ka? na inda Allah Ta ta'ala ya ambaci ilimi a matsayi na ne na yabo Allah subhanahu wata'ala ya samu ilimin ne ya zama mai amfani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wani ne yake tambaya na sai da shi da na yi mana dama ko ai dama haka ne ba ai baba ne ke bata tarbiyya so tari a irin wannan daga cikin girmamawa ai ana son mutum ko sunan matar shi ne mutum sai ya shi balarabe a cikin laɗin balarabe ya ambatan sunan matarsa in ka ji balarabe ya ambaci sunan baiwarsa ya faɗi sunan mace to baiwar shi ce ba matar shi bace balarabe yana baya faɗin sunan matarsa sai zai faɗi sunan baiwarsa shi yasa ai suke cewa malaman tafsiri sukan kawo talatinta cewa a ƙwar'ani kakaf mace ɗaya Allah ya faɗi sunanta da sunanta wace ce bayan ita a kowace mace da aka ambaci sunanta ƙarara aka faɗi sunanta a cikin alƙur'ani eh? ba za ka kama na wata an faɗi walke su a gadon zinare eh? to sai suka ce Allah maɗaukacin sarki yana mu'amala da larabawa al'adar su ai a cikin abin da aka ce wal iyazu billah ai sun danganta ma maryam cewa hanta annabi isa alaihi salam dan Allah ne abin an ce annabi isa dan Allah ne to waye mijin maryamu kenan hmm? kaga Allah suka ce ko wal iyazu billah to sai Allah ya nuna ba matar shi ba ce bai wacce ce da kawai faɗi sunanta haka malaman tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri irin su al-imam abin nan Abu Hayyan a cikin al-Bahr al-Muhit yana da yin waɗannan da laqa'is saboda Allah ya nuna baiwar shi ce ba matar shi ba ce sai ya ambaci sunanta sai Allah kawai ya faɗi sunanta ba kuna danganta mishi ɗa ba kuna cewa ita ka dace tashi to bar ma ya ambaci sunanta kawai to kaga ba abin nan ba ba shi ba ma shi ba wake to balarabe yana da wannan al'adar balarabe ce Qur'ani kuma yana lura da ladabin larabawa duk da ba larabawa suka faɗi wannan magana ba amma suna tare da waɗanda suke faɗin haka mun fahimta ai to shine sai sai Allah kawai ya ambata sunanta kuma duk inda zai faɗa sai ya faɗi sunanta ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ko kaga sai Allah ya ambaci sunanta Allahu a'lam na'am wa alaikum salam mm mm ƙiblahu hmm. ba ƙiblahu ba ayin ka ce ƙiblahu kai ya fuskance shi to mutum ke juya mishi baya haka kuskure ne a ƙibal in an ce ƙibalu a larabci ne ka zo ka kalli mutum amma an ce ƙibalu baya ɗaukan ka zo ka zauna a gaban mutum sai dai amma amma ka ce ƙibal kaga ne Allah mana kuke zai ya faɗi a game da kalma laysa birra an tuwallu haku yaya gaba ake nufi me ake nufi da kibar fuskanta to an ce kada mutum ya zo na kibalahu kaga ba daidai bane sai dai qablahu hmm. shine shine shine lafazi sahihi amma an kace kibal to an ce ka fuskance shi ne sai ka juya mishi baya uzu billahi irin na ibn asakir kenan wala ya jilisu fa wala ya qablahu shi shi aljilani yadda ya fassara shi qablahu hada ya zauna kafin baban shi ya zauna in sun zo za su zauna tare sai baban shi ya zauna sannan takriman lahu an zo za a zauna tare waje shi ne sai mutum ya riga babancin ba shi ne abin da ake nufi amma kibalahu kada mutum ya fuskanci baban shi to kada ya masa ya zai mishi ya juya baya ko kuma zai masa ko baka kalli mutum ba ina zaka ba inda aka ce in ka zo aka kalli mutum girmamawa ce ba inda aka ce mutum ya zo kai ya kalli mutum ya girmama shi ko kai ya hada fuska da shi ai malamai suna ta cikin abin da Allah madaukaki ya koye ma manzo Allah sallallahu alaihi kansa saboda sahabbai su iya kallon su iya magana da shi inda an bayyana kansu fiye da na Yusuf alaihi salam shikenan mutane ba za su yi ba ya koma irin na fiye da annabi Yusuf shi ma ta suka jan shi falan mara ainihu a kallon to shi kuma da an aka yi sai maza falan mara auhu aka baruhu wa qatta'u aydiyahum wa qalu hasha lillahi ma hadha bashara to kibal ba zai dauki ba zai dauki ma'anar ba nuskha ce khati'a sai dai ya zama qablu eh, sai dai ya zama qablahu ba kibal ba na'am Mm.

shi dai shi dai shi dai ni dai abin na san ya ce ce ce hmm? wa ammal karimu sirri fi qibi nafi'u fa zaka alladhi ikhtara al-madinata manzila rawa ahmad al-bazzi lahu wa muhammad ala sanadin a shi bane qalu isa thumma usman wa shuhum بصحبته المجد الرفيعة أسفله shi kenan in ji ambace shi kenan ko dai a sharhi ko a bayani aka ce ya ce amma dai a baitin ni ban a kasidar ni ban san ban sani ba gaskiya ni ban taba ji ba ban taba ji ba wallahi ban taba ji ba ko bai ta kararan ba karama ce ta karama ce ni dai ban sani ba Eh, ban taɓa karanta ba ba. ya ban sani wallahi eh. to shi kenan an gama magana ku? na'am wa alaikum salam saboda me za a kira shi da ƙar'ani me yasa ba a kira manzo Allah sun sama da Qur'ani ba ba shi yazo da shi ba to ya zai shi a kira shi da wani Qur'ani hmm, hmm? za a kira mutum da Qur'ani ba Qur'ani ai sufa Allah ce hmm. ya yi hadda dillar kiran abu matsayin da za a kira shi a kira shi da hafis ko a kira shi da ƙari ko a kira shi da mukwaya shi ce na kuma da hausa ne a kira shi da alaramma ba a cika ce wa mutane sunan su gangaren ba amma kaga akwai gwaniwa ne sannan akwai alaramma ne amma ana ce mutum gangaren wa ne ya ce na gangaren ne da rasu shi ma bakanci ne da rasu ma ni ma ban to fawo mana daga farko waye farko to daga titi birin cewa me a me bambancin kolo kolo. shi shine farko ko ba kama sani ba yawwa to kaji sai mutum ya zama kolo waɗannan almajiran da su duk kolawa ne ka karanta littafin tarihin tsangaya na wannan sunan shi nan na manta sunan shi ba galadanci ba ne wani sunusi waye yan wuyi guda ko sunusi guda kofar nasara ko yana da wani littafi yawa dafin boko da kuma me sai kuma akwai littafin shi da ya rubuta akan tangayu yawa da kuma wannan kaki da tasa ko akwai da su dai akan tambayu ai menene almajirai eh, ku ji tausayin almajirai a ba ta shi ba ce ko ta wani ce yake kawowa a cikin kafin nasa Allah ina ma fi da littafin fa wasu ko ya ɓata ma ne cikin boko yan boko haram lokacin har da shi suke kafa hujja da shi wannan littafin la shirya su Musulunci yadda ya bayanin ba la shirya ne